Cikin watannin baya aka fara samun bullar kalaman ɓatunci da yanzu ya sa gwamnatin tarayya da wasu hukumominta suka tashi tsaye domin yayyafa ruwa na kwantar da ƙura da muƙaddashin shugaban ƙasa Profesa Yemi Oshibajo da ministan yada labarai da na harkokin cikin gida ya zuwa manyan daraktocin hukumar kula da gidajen yada labarai da kuma ta wayar da kan al'umma duk sun tashi tsaye akan sha'anin kalaman ɓatunci. al'amarin da a yanzu yake cin karensa babu babbaka. Wannan al'amari babu shakka ya zama kadangaren bakin tulu. To kowane mataki gwamnatin tarayya take tunanin ɗauka? Tambayar kenan da na yi wa ministan harkokin cikin gida janar Abdulrahman Dambazo mai murabus. Musabbabin matakan da za mu ɗauka ne muka so ma yanzu. Duk wanda muka samu yana kawo wannan kalaman na ɓatanci ko na waƙoƙi ko wanda nema aka faɗi a taro ko dai wani irin kalamai ko wani iri in dai kalamai ne na ɓatanci kalamai ne na jawo fitina kalamai ne na kawo tashin hankali kalamai ne wanda za su ingiza jama'a na yaƙi na meye kalaman na fito bullo da fitina to gaskiya za a ɗau mataki mai tsanani a kan shi kuma za a gurfanar da shi a gaban alkali ba wai babu shari'a ba ne akai akwai gwamnati ba ko shi take son wai a kama wani ya yi laifi kuma kowa yana son a zauna lafiya don babu zaman lafiya ma ai ba za a samu inganci na rayuwa ba a ƙasa. Kasancewar alƙiblar da wannan kalamai na ɓatinci suka ɗauka, ganowa da kuma cafke masu laifin ita ce babban magana. Dr. Garba Abadi shine daraktan hukumar wayar da kan al'umma ya ce suna da matakan da za su ɗauka a kan haka. Gwamnati tana da hanyoyi da yawa da za ta binciko asalin da kuma manufofin da ya haifar da wannan abin kuma gwamnati ta yi nisa wajen tuttuɓo asalin waɗannan kafofi inda kalmomin nan na ɓatanci da cin zarafi suke fitowa kuma ta ɗauki matakai da yawa na tabbatar a kan cewa waɗannan mutane da ba su nufin ƙasar na alkhairi Wani samu cin burinsu ba. Wannan batu na kalaman ɓatinci yanzu haka ya sanya ma'aikatar cikin gida shirya ƙudurin doka domin ta aike majalisar ƙasa a ƙoƙarin kawo ƙarshen su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.